الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau sha takwas ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da talatin da hudu kuma a ashirin da bakwai ga watan bakwai na shekara dubu biyu da goma sha uku na miladiya za mu tashi aya ta ɗari da tamanin da takwas a cikin suratul a'raf a karatun na tafsirin alkur'ani a wannan wata mai albarka na ramadan a wannan masallaci na alfurqan za mu fara da tambayoyi kamar yadda koyaushe muke yi wannan ya ce ni dai na kasance na yi azumi har sai da aka zo iftar an kira sallah kenan sai na ɗauki buta domin na yi alwala ina shiga ban ɗaki sai jinin al'ada ya zo yaya azumi na yake ina kokonto don kiran sallar ba ni na ji ba ce mun aka yi an kira sallah eh, to yayin akwai ƙa'ida na shari'ar musulunci cewa al-yaqini la yuzalu bi kina da yaqinin ɗahara saboda ka kuma kina da yakinin cewa azumi kike ba za ki tashi akan hukuncin cewa tsarkin ki ya karye ba sai da wani yakinin ba da shakka ba saboda ka kina shakka cewa shin ganin ki na al'ada kafin faɗuwar rana ne ko bayan faɗuwar rana to don haka a nan wajen yakini shine kan cewa kina azumi shakka kike yi akan cewar azuminki ya karye da tarjumar al'ada don haka azuminki yana nan sai dai al-ihtiyar saboda akwai kuma wata ka'idar a matabar imam malik shine kan cewa al-zimmatu la tabra'u illa bil yaqin wato nauyi da Allah ya dora wa mutum ba za ka soke shi ba sai da yaqini saboda haka wannan ta babu ihtiyar zan ce miki wato ke ba wannan azumi saboda kina da shakkar cewa akwai yiwuwar jini ya shigo miki ne kafin a faduwar rana kafin kiran sallah kafin faduwar rana saboda haka ki ihtiyar wato ki tsantsani wajen ibada ki rama wannan rana ta azumi amma in aka bi a fil haqiqa akwai zahirin da yake akwai abin da yake karfafa cewa azumi ki kare da yana nan da kina da yakini akan cewa azumi kike yi shakka ce kike yi akan cewa jini ya zo miki kafin faduwar rana ko rashin faɗuwar rana eh aka zo iftar an kira sallah kenan sai na ɗauki buta domin na yi alwala ina shiga ban ɗaki sai jinin al'ada ya zo ko eh, lokacin da ya zo miki ko ku sai kika ga alamar in lokacin da ya zo miki shi kenan an riga an kira sallah lokacin faɗuwa lokacin ah, eh, yaya azumi na yake ina da kwanto don kiran sallar ba ni na ji ba ce mun aka yi an kira sallah saboda haka tunda an gaya miki an kira sallah saboda haka tabbas kin riga kin gama azumi kuma sai da kika shiga ban ɗaki sannan kika ga jinin da haka da ki shakka wannan shakkar waswasi ne shi ɗin yake sani amma da kamar a ce ki wato an kira sallah kenan wato rana ta faɗi sai kika kin shi a kin shiga ban sai kika ga jini ba ki sani ba ya zo miki kafin kiran sallah ne ko ko bayan kiran sallah ne kina shakka akan lokacin da ya zo miki to shi za a iya kawo wannan ƙa'ida ta ihtiyabi cewa wato abdul matu la tabra'u illa bil saboda haka yanzu dai za yi hukunci da cewa kina da azumi ba za ki rama azumin wannan rana ba wallahu ta'ala a'lam dangane da addu'a bayan tahiya mutum zai iya yin kala biyu ko fiye da haka ko dai sai guda ɗaya kawai a lokaci guda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi thumma yaqtamina du'a ya ajabahu sannan ya zaɓa abin da yake shine mafi mafi eh, abin da ya ƙayatarwa a gare shi abin da ya fi so na addu'a yi ba ga ba a ayyana masa ba akwai a cikin mun san cewa daga cikin addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi akwai isti'aza Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabr wa min adhabi jahannam wa min fitnati al-masih ad-dajjal zuwa ƙarshe ne kuma Imam Bukhari sai ya tabbidi wajen addu'a kafin sallama da hadisin sayyidina Abu Bakar da yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa addu'a wanda zai yi a cikin sallah ya koya masa da Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وكذا ظاهر من تبليغ الله بخاري يا هنا من ما بجرى الدعاء لك مزاجي kuma itlaƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki babu ƙaidi saboda ka kada ka ƙayyade ka yi addu'a ɗaya ko biyu ko dai kana limanci ka lura da na bayan ka kada ka je kai ta addu'o'i mutane kuma suna so kai sallama akwai mabukaci akwai mara lafiya akwai mai larura ko kuma ka tsaya kana ta jira addu'o'i wannan bai dace da fikihun limanci ba kamar yadda ɗan aljanna za su ga Allah ya yi magana da su to su ma ɗan wuta za su gan shi ga shi Allah ya ce innahum an rabbihim yawma idin da ma'jubun su ana musu hijabi ana tsare ana ana shamakance su daga ganin Allah ba za su gani ba za su ga Allah ba ba za su ga Allah ba ganin ɗan aljanna suke yi wannan karama ce wadda ta fi shiga aljanna ta yaya za a ɗan ya samu abin da yake ya kuma shiga aljanna kalla an ce in mutum ah, yana da mata suka yi zama lafiya suka bi allah suka shaku sai miji ya mutu sai ta sake aure kuma suka shaku da miji na biyu to in suka shiga aljanna matarwa za ta zama na farko ko na biyu zanto da mijinta na ƙarshe da ta mutu tare da shi shi ya yasa abu darda yayin da ya zo rasuwa matarsa ta ce ni dai ina a yadda aka ce ta ummu darda al-kubra faqiha wanda da Imam Bukhari yake cewa wa kanat wa kanat um, ummu darda wa kanat tusalli kama yusalli rijal wa kanat faqiha ba kasance tana sallah kamar yadda maza suke sallah kuma faqiha ce malama ce masalan fiqh lokacin da mijinta abu darda ya zo mutuwa take ita dai tana so in allah ya sa su shiga aljanna ta zama tona ta sa aljanna sai ce mata to kada ke aure bayana domin mace tana zamantowa matar mijin da ta mutu tare da shi a cikin aljanna saboda haka sai ta tsaya da ta aure da kuma da sauran da sauran jini a jikinta ba wai ta tsufa ne. sai bayan rasuwar abu darda kusa abu darda a sham ya rayu a ƙarshen rayuwarsa a syria a damascus ya rayu muawiya shi ne amirul mu'minin allahu amma shi ma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tura ma ummu darda yana so ya aure ta sai ta ce ai ta yi alƙawari da abu darda cewa tana fata ta zama to masu ta aljanna ba za ta sake ba sai abu aure ya tura mata ce to a ce mata ta yawaita azumi saboda ma'ana tana da sauran kuruciya tare da ita ta yau ta azumi don ya karya mata sha'awa wannan ya nuna cewar kenan a mace za ta auri mijinta na biyu ne amma wannan allahu a'alam domin ta yiwu allah a cikin karancinsa idan na farkon ya fi mukami a aljanna bisa na biyu ita kuma mukaminta ya fi na mukamin na farkon a na biyu saboda ta sha tarbiya a hannun na farkon tana sallar gari da yawan sauka alkur'ani saboda ka mukamin ta ya fi na biyu da Allah sai Allah ya tura ta da farkon Allahu a'lam amma zahirin hadisi zahirin riwayar Abu Darda da ya rawaito shi kuma ya dangana wannan yana daga cikin abin da ake bashi al-marfu'u hukman cewa mace tana da mijinta wanda ta mutu tare da shi ne wallahu ta'ala a'lam

أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ce ne ya rasulallah ni ba na mallaka ma kaina wani amfani ko wata cuta illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so wato ya bani iko kan da mallake shi na amfani ko cuta gare ni walau kuntu a'lamul ghaiba da a ce ni na da ni na kasance ina sanin gaibi nastaghfartu min alkhair da na yawaita da abin alkhairi wa ma nasani su da kuma wani abu mummuna da mummuna bai taɓe ni ba da ga wani abu mummuna bai same ni ba in ana illa nadirun wa bashirun li qaumin yu'minun ni ban zamanto ba face mai gargadi mai kuma mai kuma bishara ga mutane waɗanda suke masu imani da Allah wato kamar yadda Allah wannan ayar tana kore ma annabi sallallahu alaihi wasallam rabo a cikin wato abin da yake daga cikin hususiyar uluhiyar hususiyar Allah shine iko akan cutarwa da iko akan amfanarwa wanda yana ɗaya daga cikin sifar rabu ar shine wanda yake da iko akan cuta ko amfanarwa Allah ta'ala ya ce qul man rabbus samawati wal ardi qul lillah a afattakhaftum min dunihi min dunihi a la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra ya ce kuna rufa Allah madaukakin sarki ya ce wane ne ce ne wane ne ubangijin sammai da ƙasa kace Allah ne to kuna roƙon waɗansu majibinta lamari wanda ba sa mallaka ba su da iko wato na amfani ko cuta da kawukansu mai ikon amfani ko cutarwa ne Allah to kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi da ya ce a kan masu tambayar sa'ar alkiyama cewa ilimin a wajen Allah yake wato ba shi da wannan ilimin ya kore ma kansa wannan ya tabbatar da shi ga Allah to haka zalika ya kore ma kansa iko akan ya amfani kansa ko ya cutar da kansa wannan na Allah ne to sannan a domin wannan don ya nuna cewa shi matsayin annabci daban yake da matsayin wato a allanci matsayin sifar wanda ake bauta ma daban yake da wanda yake shi manzo ne bawa saboda haka Allah maɗaukakin sarki ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu shi wannan ba nasa bane kuma misali shine ai da yana da iko akan amfani akan ya amfani kansa ko ya cutar da kansa da alhaininsa ya yawaita domin wannan an rawaito wata waɗansu daga cikin imamul bagawi a tafsirinsa ya rawaito cewa mushrikai sun ce ma sallallahu alaihi wasallam me yasa in dai ka ce kai annabi ne labari yana zuwa maka daga sama a gaya maka lokacin da farashi zai sauka sai ka je sai ka haƙura da zaka sai abubuwa da sai farashi ya sauka sai ka sassaya ka sassaya da in ya tashi ka sai ka samu riba me yasa in kai annabi ne ba za a labari yana zuwa maka daga sama ba za ka san wani wajen wani bangare ne a cikin ƙasa idan an yi shuka zai fitar da amfanin gona da yawa ba wani ne ko ba zai fitar da amfanin gona ba sai ka je mutane suna ta shuka a ko ina kana kallon su to ba su gane ba ga wajen da zai fito ne sai ka je kai nan wajen in kai annabi ne me yasa ba ka zamanto haka ba to Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ku ce a'a ni ba ba da ikon wannan sai abin da Allah ya bani sai abin da Allah ya so ya bani iko a kansa na amfani ko na cutarwa wato sa kawo amfanin ko na gusar da cuta wato idan ba da iko da shi akan kai ba yaushe kuma nake da shi akan wani to sai Allah ya ta'ala ya ce in ana illa in ana illa shirin da bashirun mu qaumin wato wannan kamar jawabi ne da ya zo akan tambayar da za ta da za a cikin zukatan mutane sai to a to idan kai baka san sa'ar alkiyama ba kace Allah ne ya sani ko ba ka da ikon ka cuce ka kawo mana amfani ko ka kawo mana da cuta to menene kai kenan menene kai kenan sai Allah ce ka ce musu in ana illa nadirun wa bashirul mu'minin ban zaman to ba sai mai gargadi mai ba da bishara ga mutane masu imani wato shi ne wannan wazifa manzo mai gargadi da mai bishara ga masu imani gargadin da yake yi ga waye nan aya ta yi shiru wato wannan liqaumi mu'minin din nan annabi sallallahu alaihi wasallam gargadin sa ga kafirai ne kawai amma bisharar ga mu'minai kawai ko ko da gargadin da bisharar duk ga mu'minai ne wani ya daga cikin wato ganinta ta alqur'ani domin duk za ta iya ɗaukar kowanne daga cikin wannan ma'ana alƙur'ani ya tabbatar da cewa gargaɗinsa yundira man kana hayyan mai gargaɗi ga waɗanda suke masu rai su ne mummunai kuma a wata ayar wato alƙur'ani yana gargaɗi ne ga masu tsoron Allah inna ma tunziru man ya'a eh? inna ma tunziru inna ma نذير إنما إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون جوانا آية إنما أنت منذر من يخشاها وكما الله تعالى إن أنا إلا نذير لقوم يؤمنون بشير لقوم يؤمنون في أكل اختصار ya zamanto an yi abin da ake ce mata nazu'i wato nadhirin wa bashirin duk suka raba da ƙaunin yu'minun tare idan kuma ka ɗauki sauran ayoyi da Allah ta'ala yake cewa eh, yunzir alladhina zalamu wa bushra lil muhsinin wajen suka sifanta alqur'ani وهذا كتاب وهذا كتاب وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين وذن كتاب وتشكيل سوره الاحقاف ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين wannan littafi ne wato da harshe na larabci domin ya gargaɗi ga waɗanda suke azzalumai ya gargaɗi ga waɗanda suke azzalumai su ne mushrikai wa bushra kuma ya albishar ga masu ihsani to a wannan sai a ce inna ma in ana illa nadirun sai ba a faɗi mai gargaɗi ga suwa ba saboda ba a san ambatan kafiran kamar wato kasan gargaɗin da yake yi da kafirai ne amma wajen ya bashirin mai bishara sai aka ambace su da da mutane wanda suke masu imani sai da haka wannan ayar tana da dukkan ma'anonin za tana da ma'anar an yi tanazu'in da kaunin yu'minu tsakanin nadirin wa bashir kuma tana da ma'anar bashirin liɗan yuminu daga wato sifa yara ta da bashirin amma nadirin an rataya shi da abinda ba a ambace shi ba shine wato kafirai wato annabi sallallahu alaihi wasallam mai gargadi ne ga kafirai mai bishara ga mu'minai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mai gargadi ne ga mu'minai mai bishara ne ga mu'minai duk biyun haka yake kun ga wannan garita ce ta alqur'ani wanda ke da larabci da aka faɗa aka ce in ana illa nadirin wa bashirin da qaumin yu'minun sai ita tunani to bashirin ne kare da qaumin yu'minun amma ba nadirin ba ko ka nadirin ne wa bashirin da qaumin yu'minun to biyu ne biyu ne duk fuskar biyu ne kuma wannan gari ta ce ta Alƙur'ani wato shi yasa masana larabci wanda suka san lawaci idan suna karanta in suka duba irin waɗannan abubuwan da alkur'ani su hankalin su ya buga su ga wato ba su taɓa ganin magana da ta isa matuƙa wajen balaga da irin magana alkur'ani kuma haka yake da wanda suka san wannan na'am والله tare da ita ya nutsu wato a cikin zama tare da ita falamma ta bashaha yayin da ya rufe ta wato yayin da ya sadu da ita hamalat hamlan khafifa sai ta ɗauki ciki ciki wanda yake mara nauyi famarrat bihi ta shuɗe tare da shi wato ba san ma tana ɗauke da wani abu na nauyi ba a cikin ta falamma asqala yayin da ta yi nauyi ja'ala da'awa Allah rabbahuma sai suka roƙi Allah sai su bi da uban da uwar suka roƙi Allah su. la in ataytana salihan wallahi ya Allah idan dai ka ba mu salihan in ka ba mu na kwarai da na kwarai da na kullum da mun shakiri za mu zamanto wallahi daga cikin masu godiya falamma atahu ma sali'a yayin da Allah ya ba su wanda yake ɗa na kwarai ingantacce lafiyayye ja'ala lahu shuraka fi ma atahu sai suka sanya ma shi Allah wato ababen tarayya suna tarayya da Allah a cikin abin da Allah ya ba su ta'ala Allahu amma yushrikun to Allah ya ɗaukaka da barin abin da suke shirka da shi wannan ishara ne da halin mushrikai cewa tare da ni'imar da Allah ta'ala ya musu shi ne ya halicce su daga rai guda daya uba da uwa kowa ya san haka Allah yake halittarsa daga uba da uwa daga rai daga uba guda ɗaya rai guda ɗaya wanda daga cikin daga jinsin wannan ran ya sanya masa mace wadda suke abokiyar zama Allah bai sanya mana mata abokan zaman mu wato su zamanto daga ba jinsin mu ba duk da duk kafirci kafiri da zai ta aure ya ɗauki kare ko ya ɗauki mage ita ce abokiyar zamansa yana jin daɗi zama da ita da in har ta mutu za a je ana masa za a je ana ana zaman makoki a gare shi da ba zai sami nutsuwa da ita kamar yadda zai sami nutsuwa da mace ba matan turawa suna haka su ɗauki kare ko su ɗauki mage suna tafiya tare da ita su kwana tare su tashi tare su tafi ko ina tare su zamanto wato kamar sahibin shi ke to ba zai taɓa zamantowa abokin sakan ba Allah ya ce wajen alamin ha daga jinsin ba kuma daga wannan ne suka ce ba a namiji baya wato mutum ba ya auren aljan saboda aljan ba jinsin mutum ba ne ba za a samu sukuni a cikin wannan ba sukuni din da Allah ya bayar mutuwar zuci da za ka samu tsakanin tsakanin aljani da da mace a mutum ba ko tsakanin mutum namiji da aljara babu wannan mutuwa babu wannan mutuwa to Allah madaukakin sarki ya ce shi ne wannan ni'ima domin da Allah maɗaukakin sarki ya so ba sai ya halicci mutane ba ta wannan hanyar ba amma da Allah ya sanya musu wato ya san da Allah ya yi nufin cewar ya sanya hayayyafar ɗan adam ta wannan tsarin ne sai Allah maɗaukakin sarki ya ranka ba mu mutum sha'awar ya ranka ba mu namiji sha'awar mace ya sanya mu mace sha'awar namiji yau da idan a ce abin da zai kai ya zuwa da haihuwa sai an sha bakar wahala ake yi da sai mutum ya auna tukuna anya ko zai yi haihu wannan anya kuwa a yi anya ya samu ƙarnar amma saboda an rataya shi da abin da kake sha'awa kana sha'awar mace tana sha'awar mace namiji yana sha'awar mace mace tana sha'awar namiji a cikin wannan sha'awar sai Allah ya fitar da rabo wanda za a rinka samun tanasuli ana hayayyafa saboda haka sai ya sanya yadda ake wannan abu ne wanda yake ya rattaba shi ya hawa ya gina shi a cikin asalin kabi ɗan adam to Allah a cikin hikimarsa da yi wannan akwai ni'ima kuma a cikin wannan saboda ya sanya maka abinda yake zai zamanto amfani a gare ka da kuma abinda zai zamanto wato karfafawa na halitta da Allah ta'ala yake na hanyar yawaita halitta ya sanya shi abu ne wanda yake rai yana so to wannan ni'ima ce ta Allah jalla wa ala to Allah ya ce yayin da ya Allah ya faɗi yanda ni'imar nan ta haihuwa take zuwa da matakai da ake ɗauka na samun mutum da farko dai daga saduwar wato namiji da mace uba da uwa sannan sai a yi sannan sai a yi juna biyu a yi ciki cikin nan yana farawa ne wato mara nauyi hafif ne ya ce hannan hafifa ciki wanda yake mara nauyi kamar rabbihi ai lam tubali bihi bata ma damu da shi ba bata san ma bata san ma wani abu ya shiga jikin ta tun da babu wata alama yayin da ake ɗaukar ciki in ban da yanzu da zamani nuna ma za a je a yi irin ɗaukar hoto sai a nuna kanta kawai ga alama ana cewa ga alama nan kai kana kallo kana ganin gurbi wato wani baki baki kai baka sani ba an je maka cewa wannan shi ne kuma kawai da bayan imani bayan ba gani da babu wata alama da ke za a gani wanda suke da ilimin su ne za su gane wannan alama amma kai an je maka ka yi takamidi yana daga cikin wannan rashin sanin da rashin ba baka san ma abin ma ya riga ya faru ba to har sai ta kula da cikin yi nauyi falan ma asqalat ai ta zaman tafin ana cewa asqalat mar'a wato idan ya ta zaman din ta zaman mai nauyi yayin da ta nauyi ciki ya nauyi aka tabbatar kan cewa wannan halitta ce yana motsi a nan wajen abina a ce doka gani ga yanda yake ga yanda yake bugun cikin ga yanda yake bugun cikin ta can aka san to sai kuma duk hankali su ya koma to me za a samu lafiyayye ne yana da shan inna ba shi da shan inna zai fito da cikakkiyar halitta ba zai fito da cikakkiyar halitta ba ba bari za a yi yaya za a yi duk hankalin su ya tashi to a lokacin da sai su fuskanci Allah da addu'a Allah ka Allah ka sauke ta lafiya Allah ka ba mu lafiyoyi Allah ka ba mu wanda kada ya zama sikila kada ya zama kada duk an an san cewa babu mai yi wannan ba Allah ba sai a fuskanci Allah to har sai tukuna yayin da ta haife shi sai bayan ta haife shi suka ga ya zama to fiye to sai kuma amanta da cewa ba Allah Allah kadai ake ta roƙo to yanzu kuma sai ga wato mushrikai suna shirka sai a kira shi abdu sai a kira shi abdul uzza a kira shi abdul manaf ko a kira shi abdul yalai a ce bawon wani ne ba Allah ba a sai a danganta shi zuwa ga mulki daga cikin zina shi ne ja'ala lahu shuraka a fi a atahu sai sama Allah wato abin shi abin tarayya a cikin wannan ko kuma a ce ai wanda ya sa aka haihu daidai wato inna ce saboda haka dole a je yayin da ta haifa dole a je a yi na inna kaza a yi mata kaza ko a ce wani turare wanda za a je a kai mata da makarantar wannan shi ne tarayya da Allah a cikin wannan sawa'un na addini ɗan gobe ko addinin masu ɗaukar gumaka to Allah maɗaukakin sarki shi ne ya ce fata'ala Allahu amma yushriku Allah ya girma ya ɗaukaka da barin abin da suke yin shirka waɗansu suna cikin wannan tafsirin wannan ayar suka rubuto waɗansu afa kan cewa wannan ishara ne ga annabi adam cewa an Allah wato wannan annabsu wahida dinnan rai guda ɗaya adamu ne waje ala min jaha hawa cewa yayin da suke haihuwa kullum suka tashi haihuwa sai ɗan ya zamanto ya mutu sai ɗan ya zamanto ya mutu wai sai shi ɗan ya zo musu ya suranta musu cewa idan sun haifi ɗan su sa masa abdul harifu shi kuma al shi ne shekaru. wato sa masa wato bawan idan suka sa masa wannan sunan zai rayu da suka yi sai suka sa sai ya rayu saboda haka sai shekaru ya zama da su suka yi shirka Allah ya tsari annabawa annabawa ba sa shirka mustahili ne da annabi ya shirka annaba adam kuma annabi ne ya tabbata annaba adam annabi ne saboda haka wannan kissa ce muka don haka malamai suke inkarinta daga cikin manyan da suke inkarinta akwai imamul hasan al-basri yayin inkarinta yace ba zai yi ba da Allah wannan yana daga cikin abubuwan da mutane suka samu a cikin ahlul kitab cikin tafan ahlul kitab suke riwaya wanda bai halatta a riwayar sa na haka al-Imam Ibn Kathir yace akhbaruhum ala thalathati aqsam labarukan da suke zuwa daga ahlul kitab daga gaban bani Isra'il kashi uku min hama alimna sihatahu daga ciki akwai wanda mun san ingancin sa bima dalla alaihi dalilin min kitabillahi aw sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya tabbatar da shi a cikin alqur'ani ko sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wa min hama alimna kadibahu daga ciki akwai wanda muka san cewa ƙarya ne bima dalla ala khilafihi min kitabi wa sunnati aida da abin da ya nuni akan sabanin sa a cikin alqur'ani da sunna wa min hama huwa masbutun amr daga ciki akwai wanda ne wanda an yi shiru akan shi ya dace da abin da ke cikin alkitab alkitab da sunna ko bai dace ba wa huwa al-ma'zur fi riwayatihi to wannan shine ake izini a riwayarsa bi qawlihi alayhi salatu salam da fadin annabi sallallahu alaihi sallam hadithu an bani isra'ila wa la haraj ku yi riwaya daga bani isra'ila babu laifi wa huwa alladhi la yusaddaq wa la yukaddab shine wanda ba a gaskata shi ba a karyata shi kuma yawanci hukunci da rataye da shi ba shine kamar sunan sunan karan ashabul kahf al ne sunansa ko kuma wace irin bishiya ce aka hana annabi adam ya ci ya je ya ci ta ne sunan wace irin bishiya ce magarya ce dawa ce alkawa ce to irin riwaya ta zo daga cikin bani isra'ila wannan ba kuma ka iya faɗa saboda ba shi da wani alaka da wani abu na imani da eh, wani abu na aƙida ko na hukunci to amma abinda kamar wannan kissa za a ce annabin Allah ya yi shirka wanda ya saba da alkitabu da sunna saboda musa annabin Allah masumi ne daga yin shirka ko daga kaba'ir zunub don haka uh, al-imam ibn kathir uh, ya yace wa hadha al wannan labarin da aka rawaito huwa min al-qism ath-thani yana daga cikin kaso na biyu wato wanda yake alqur'ani da sunna sun nuna abin da yake saba masa don haka imam ibn kathir ya rinjaye da waɗanda suke cewa wannan abin da ake nufi wato ishara ne ga mushrikai mushrikai waɗanda yake sun san Allah ya halicce su daga uwa da uba kuma uwar nan ta zo daga jinsin ubar wato mutum ce ɗan adam kamar ubar kuma da ta yi ciki ga yadda cikin nata yake mai sauƙi wajen ɗauka yayin da ya yi nauyi suka koma suna roƙon Allah Allah ya amsa addu'ar su amma suka mutunce ma Allah shirka da da kuma bayani akan butuncin mushrikai don haka wannan shi ne yawa jaba a ɗauki ma'anar ayar a kai ba kisoshi da aka ruwaito ba waɗanda suke ba su da asali a cikin alkitabu wasu na'am su ne ababen halitta su waɗanda suke shirka su waɗanda wato suke bauta da ɗunguma kan su ne waɗanda ake halitta kamar yadda in musulai yayin da abu barha yake son ta da aure shi yana mushriki ita kuma ta musulunta tana farko wanda suka musulunta ta zo ya zo ya ce yana son ta aure shi ta ce a shi mushriki ne ba za ta aure shi ba sai dai iya musulunta shi kuma ya ce ba zai ba addini iyaye da kakanni ba ya sake zuwa sai ta amfani sai ta ce masa ya a yanzu kan da kuke bauta ba ba bawan gidan suwa ne shi yake sassaka muku shi ba kuka ta za ku bauta ma wannan shi ne sanar da annabi ibrahim ya ce masa a ta'abudu na matan shaitu za ku bauta ma abinda ku ne kuka sassaka shi wani bawa wani a kafinta ne a madina wani bawa ne na wani gidan mutanen ansa a madina shi ne ke sassaka gudasa ta ce gunkin abinda kuke bauta ma ba wani hashi ne yake hashi ne ke sassaka muku shi yanzu ku to wannan shine farkon shigar imani a cikin zuciyar Abu Talha da musulunta to shine Allah yake wannan jumla ce ku kitabi da musulmi kun cewa ku musulmi ku duba ku gani waɗannan mushrikan da suke shirka suna yin shirka da abin da yake bihan hanci ba kamar da Allah ta'ala yake cewa ta abu ta'buduna min dunihi ba yakhluqu wani wala ta la wanda kuke bauta ba Allah ba ba su halicci kuda ba wala wuce ta ma'ula da ko da sun haɗu kan su halicci kuda ba za su iya a yi circumference wato wani yanzu shi ne mai ilimin halittar kuka fuki wani yanzu shi ne mai ilimin halittar kafa wani yanzu shi ne mai ilimin halittar ido duk su haɗu kan su halicci kuda ba za su ba ka fi da an halicci kuda a laboratory shi yasa da aka sa taimaka hayaniya idan sun da ake joni sun da dole ko a joni wanda aka ce an je an yanko wani bangare na jikin uwa aka hada da wani bangare na jikin ta ba a samu wani bangare na jikin uba ba aka je a laboratory shi kenan sai gashi an samu akuya aka ce mata dole wato sun halarci akuya sun halarci akuya abin suke so su nuna kenan cewa sun yi halitta wannan domin su wanda suke sayi sun sassan ta duk ƙaryar banza ce amma abin da ake faɗa a cikin gidajen ya yaɗa labarai wanda yake ba wato wanda suke kawo hakikani na ilimi da na bincike da bayanai da abin da su kansu masu ilimi suka sani to nan wajen ba a faɗa wannan can za a je a faɗa hakika kan cewa ba su da ilimi su gajiyayyu ne amma yanda za a gaya mutane nan a roƙe su sai a ce an yi halitta to Allah ta'ala ko ya kore halitta ga waɗanda suke ga wani in ba Allah Allah ya ce shi ne kuma wanda yake yanzu ne kuma su ake halitta kamar yadda muka gani wala yastati'una lahum nasra ba su da ikon taimako a gare su wala anfusahum yansurun kuma ba sa taimakon kawukan su wa in yasrubhum adh-dhibabu shay'an la yastanqidhuhu min da da da kuda zai zo ya ɗauke wani abu daga wajen gunkin ba za su tafi su su kwace ba kusan ana zuba ma ana zuba ruwan ruwan dabino a cikin gunki a ce ga shi nan ka sha a zuba ruwan dabino a cikin sanarkakken dabino sai guda ya zo ya kwace guda sai zo ya sha ya sha ya sha ya tafi to kai gunki an sace maka abin ka nisa ba za ka kwace daga wajen guda ba duk hana kudin ya sauka shine wala an fi sauri yanzu ba su mutu kayukan su ba a ce wata kisa wadda ibn kafir ya kawo a cikin sira cewa mu'ad ibn amr ibn jabal da mu'ad ibn jabal sun su biyu daga cikin ansar suna daga cikin da suka musulunta na farko kuma samari ne babban su amur ibn jamur ɗaya daga cikin manyan ansa yana da gunki a cikin gida wanda yake bauta ba idan dare ya yi sai su zo ya daddare wato zai zo ya wanke shi ya shafa masa turare ya bubbuɗa masa turare su mu'aji da daddare sai su zo sai su tuttula masa kura su tuttula masa kana su ɗauko shara su zuba masa sannan su je su kwaso da jasa kashi a kare su shashafa masa sai zai zai ce a ah, binci da ya raka haka sai ya ɗauki takobi ya samu sace in ta so ka kare kanka cikin dare duk wanda zai maka haka ka ɗauki takobi ka same shi kashe gari sai zai sake gani an masa ga kogi a zaune yana ne yanda yake ba za ce ka taimaki yanka ɗin ya sa ba ka taimaki kanka ba to har dai ana cikin haka su mu'ad sai ran nan da daddare sai suka zo suka ɗauki gunkin nan suka ɗaure shi da suka sami wani mushen kare suka ɗaure shi haɗa shi tare da farar suka ɗaure shi suka jefa su a cikin rijiya suka bar igiyar yadda zai gani da ya zo ya ga igiya ta tafi da inda binki yake sai ya biyo ta ya zo ya janyo ta sai ga binki tare da kare a ɗaure ce kai ba kai allan gaskiya ne ba kai allan gaskiya ne ba za a tafi da mushen kare ba tare a cikin igiya ba a jefa ku tare saboda haka shi ne dalilin da musulunta shi ne wala an fi shawar yau ba su tafi kayukan su ba kuma wannan wato nuna yautar hankalin masu shirka ne nuna yautar hankalin masu yin shirka ne Allah ta'ala ya ce wa in tabi'uhum ila al-huda la yattabi'ukum idan kuka kira su zuwa shirya shari'a la yattabi'ukum ba za su bi ku ba sawa'un alaykum ad'awtuhum am antum samitun daidai ne a gare ku ko kin ku ko kun kira su ko kuma ku masu yin shururi ba ku kira su ba duk ɗaya ne saboda idan kun kira su ba za su amsa ba in ma ba ku kira su ba za su amsa ba don ba su don ba don su ba masu magana ba ne Allah ta'ala ya ce innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum waɗanda kuke bauta ma waɗanda kuke kira nan an yi amfani da tabi'una addu'a saboda addu'a ko wani huwa ibada wanda kuke bauta kuma wannan shine galibin addu'a shine galibin ibada da ba. su je su addu'a gare su su ce ka ba mu ɗa nagari ka ba mu damuna mai albarka Allah ya ce waɗanda kuke kira kira na ibada ibadin amsaliku bayi ne tamkar ku fad'uhu ku kira wasu na lakum su amsa muku in kuntum sadiqin in ku masu gaskiya ne ku kira su mana su amsa muku in ku masu gaskiya ne sun daga shi za su kira su ba za su amsa ba domin ba su da bakin da za su yi magana kuma su kira su kansu yayin musu in suna da iko ba za su amsa ba dan yayin da tsanani ne tsanani dan da manta da illa illa iya waɗanda kuke kira ba Allah ba sai su bata gare ku sun shi shi shi kaɗai shi za ku kirayo sai ka zama yayin da suke cikin jirgin ruwa ambaliya igiyar ruwa ta ne za ta kifar da jirgin ruwa ana cewa a rage nauyin jirgin ruwa a rage nauyin jirgin ruwa farkon wanda za a so da nema su ne gumaka turaren gumaka sai a je kafa su cikin ruwa to kuma wanda yake shirya abin kira ya kira da ku kuma shi ake halakarwa da ma haka suke yi sai su koma su rasa wanda za su kirawo sai Allah bai gara ku bi sai ki da Allah mukhlisina idan suka hau da lafali sai su kirawo Allah masu suna masu sarkake addini a gare shi a gare shi falan ma najamu min al yayin da suka Allah madaukakin sarki ya tsere ya tsirar da su suka dawo kan tudu fa idahum mushrikun sai ga suna shirka da Allah jalla wa ala to nan wannan yana daga cikin amurka aji wato umarni ne na gaza wato na gajiyarwa wato in dai da gaske kuke yi ko masu gaskiya ne cewa iyayen giji ne to ku kira wasu samu samu shi da ake ce ma'amun ta'ajiz kamar a ce ne ka hausa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa man kana man kana yadullu an la yansurahu Allah في الدنيا والآخرة فلينظر بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب كيده ما يذهب وأن أمرك عجيز وأنه في صمال الله بزيت لكما ظهر الله صلى الله عليه وسلم بعد الدنيا بلايرة كي يزرع ويجي هذا السماء سنة ينفي إجياء آه، يشاكل كنسة بإجياء سنة ينفي إجياء فلينظر يهودا يجنب kaidin nasa zai tafi da abin da ke ciki da bakin ciki na ganin wato Allah yana taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam kashe kansa zai mutu a amma wannan ba zai hana Allah ya taimakon annabi ba ko ba zai tafi da wannan bakin cikin da yake da cewa Allah yana taimakon annabi sai dai ya mutu da wannan bakin cikin to wannan shi ne amru ta ajiz wato in dai da sun ke kure ta ku ke ku roke su ci amsa muku ko ku masu gaskiya ne na'am Allah. sannan ku min kaidi wato ku min mummunan tanaji wala fala tunjiru kada kuma ku saurara mu wato idan dai guma kan naku ne kan masu iko akan su cutar da mu to ku je ku kira su kan su cuce mu kuma kuma ku haɗu da su ku min kaidi ku min mummunan shiri ku halaka mu duk abin da za ku ku tare da haɗa baki da guma kan naku kada ku saurara mu wannan kalubale ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu kamar yadda annabi hudu ya ce musu da suka ce masa inna inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu qala inni ushidu allah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun min dunihi jami'an fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu ala allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha yayin da yace na mutanensa yayin da suka ba shi tsoro da kan cewa dai muna gani iyayen gijin mu ne guba kan su suka su suka tabe ka da suka same ka taban hankali yace ina shaidan muku da Allah kuma ku shaida cewa ni na barranta da abin da kuke bauta ba kuke shirka da shi ba Allah ba mun bar da Allah shi ne ke bauta ma san yace fakiduni jami'an yumin kai da baki ɗayan ku wato da ko a fa da amrakum wa shuraka'akum wannan annabi ruhu ne shi ma ya faɗi ko kwatan ce ta annabi ruhu cewa yi fakidu ne jami'an ku min kai da baki ɗayan ku sun mara cin dinin kada ku saurara mu kasance shi ya dogara ga Allah annabi ne kuma yace fa ajbiru amrakum wa shurakaakum thumma la yakun amrukum alaykum dhimmatan thumma udu ilayya wa la tunziru mu hada al'amari da ku da shuraka da ku da gumakan naki sannan ku hukuncin kisa a gare ni kada ku saurara ni irin wannan da kalubale haka annabawa suka yi kuma haka Allah ta'ala yake ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga mashrikai ya ga mashrikai ku bi usurata akum tun da ke biyu ne salatun zunun sannan ku min kai kada ku shaira ba ni inna waliyyi allahu alladhi nazzala alkitab majibincin lamari na wanda yake shine mai ikon ya kawo ya ba ni dukkan ya kawo da dukkan sharri daga gare ni shine allah alladhi nazzala alkitab wanda ya sassaukar da littafi wato ba kai wannan littafin ya saukar ba shi ya saukar da alkawarin shi ya saukar da injila kuma duk a cikin su akwai wannan bara'a daga shirka wa huwa yatawalla salihin shi Allah shi ne majibincin salihai kuma ka duba ka gani salihan bayi waɗanne ne waɗanda waɗanda wato mushrikai da gumaka suka samu tafarkin wato cuta a su babu ga annabi ne mun ji ga annabi hoji mun ji ba yanda suke da su ya haka ba sauran salihai ba wanda ya isa ya cince su saboda gaskiyar tawakkali da Allah haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su sun cince shi ba yayin da suka ce abin ya ishe su suka tattara da baki dai suka ce za su masa wato dauka wato sara daya sai Allah madaukakin sarki ya jefa musu zubacci annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yana zuba musu turbaya a kansu suka tashi domin su ga iyakar kunya kenan wanda suka fito an kayo zarata wanda su ne waɗanda yake za su gama da shi sai ga zaratan nasu sun zamanto an zuba musu ƙasa a kai kasan babu wulaƙanci irin a zuba maka ƙasa a kan kanka wato idan ba kuna da ikon ku kaɓa har ku cutar da wani ku kare kanku daga yanzu ya sa muku wulaƙanci mana shi ne ya tattala musu kura ya tattala musu ƙasa da musu yanci to haka sunnar Allah take shi yasa wannan shine tawakkali inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab Allah ya ce ma sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan domin yana daga cikin domin eh, yana daga cikin makonin kawai da Allah ya ce ma sallallahu alaihi wasallam faɗa ka ce kuma waliyina hakika shi ne Allah wanda ya saukar da littafi a cikin tawassuli da wannan sifa ta Allah alladhi ya alladhi nazzala alkitab wanda ya saukar da littafi akwai tawassuli da kalmomin Allah jalla wa'ala ita yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tawassuli da shi da yawa yake idan mutum ya zauna a waje yace a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khala sai har ya bar wannan wajen ba abin da zai cuce shi wajen kariya kallon Allah babu kamar su kuma aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ma Hassan da Hussein tofi na neman kariya da waɗannan kalmar kalmomin na Allah a'udhu bi kalimatin lahi tammatin min ghadabihi wa sharri ibadihi da min hamazati shayatin wa an yahduru yana yi ma Hassan da Hussein isti'aza da wannan ta gani da kalimatin lahi saboda ka in tsari kake nema kai tsari da kalmomin Allah to shi yasa kuma ya dace da ai tawassuli da Allah da sifarsa cewa shi ne ya saukar da littafi wanda a cikin kalmomin Allah ce to kalmomin Allah tsari ne to eh, kalmomin Allah tsari ne kuma sifar Allah ne saboda haka Allah bai saukar da kalmomi Allah mai wannan sifa ta kalmominsa shi ne wato ya cancanta a nemi tsarinsa kuma shi ne majibincin lamarinsa wallazi na tafi ona min ne amma waɗanda kuke kira ba shi ba la na nasrakum ba su da ikon taimakon ku wala yan soro kuma su ba masu taimakon kayukansu su ne. wannan an karara an maimaita domin a tabbatar da takririn wannan na gajiya wasu da kasawarsu wanda ke waɗannan hujjoji ne mu. a kan bacin harkar shirka wato hanyar shirka kan cewa ba ta amfani komai ga masu yinta wa in ta ru'uhum ila al-huda la yasma'u in kun kira su zuwa ga shirya ba za su saurare ku ba ba za su ji ba wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun sai ka su suna kallo zuwa gare ka amma sun ba sa gani dai an yi musu ido har suna gani ka kun yi ido ko kun haɗa ido da su amma akwai hasken gani ba sa gani ko domin babu rai babu rai da saboda haka wanda ba shi da rai ta yaya za a yi abin da sai mai rai ne yake iya yi domin mai shi ne mai iya motsi mai rai shi ne mai iya motsawa mai rai shi ne mai iya karɓa mai rai shi ne mai ji to waɗannan kuwa rashin ransu a bayyane yake domin ba sa gani na'am

ta'ala ce hudul afwa kai riko da afwa wato idan ka bayyana musu waɗannan hujjojin sun ci gaba da jayayya gare ka to ya rasulullah hudul afwa kai riko da afwa wa amur bil urfi kai umarni da abin da yake sananne ne kyakkyawa wa a'rid anil jahili ka kai da kai da barin masu wauta wannan sune majami'u makarimil akhlaq shine kyakkyawan ɗabi'u matuƙa ƙolin kyawawan ɗabi'u kenan hudul afuwa wato kai afuwa Allah na maɗaukakin sarki magana sallallahu alaihi wasallam ya abubuwa guda hudu ina rantsewa a kansu kuma ku kiyaye su Allah bai taɓa ƙara wa mutum wani abu ba yayin da ya afuwa sai izza saboda ka san yayin da mutum yake afuwa za a ce mutane ba yau an maka kakani yau an maka kakau da kai sai a mai da kai juji kullum kowa zai yi taka dole ku nuna mutane kan cewa kai ma fa ba kullu bane to wannan wahayi shaytan ne Allah baya ƙara wa mutum yayin da yake afuwa komai yawan afuwa su sai kisa Allah yana ƙara wa mutum izza ne da afuwa kuma Allah maɗaukakin sarki baya ƙara wa mutum da tawali'u face ɗauka kamar da mutum ke kaskantar da kansa yayin da aka zo ana bayyana kai kai kuma ka ɓoye kanka kai ba kowa bane to lokacin da Allah zai Allah zai baka ɗaukaka a cikin mutane kuma Allah maɗaukakin sarki bai ƙara ma mutum da roƙo ba ta tambaya ba kaskanci ce wato talauci yayin da mutum kullum yake ta roƙo yake ta roƙo ta Allah ya ƙara masa talauci sannan wani ne na hudu na'am Allah madaukakin sarki bai kara wa mutum da bai kara mutum wani alba da sadaka wa data a ma ma na kasa ma min sadaka shine ma na farko da Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara farkon abu tukuna da yake cewa wannan haqa'iq ne ku kiyaye ma na kasa ma min sadaka dukiya ba ta tawaya ba saboda sadaka dukiya ba ta rubuwa saboda ba ba za a ce a yau da kuɗi sadaka ta cinye shi ba domin yayin da mutum ke sadaka Allah zai kara Allah zai baka mai mayewa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce akwai mala'iku guda biyu da kowa ɗayan su yake addu'a kullum da safe Allah ka bamu mai bayarwa saboda kai ka bashi mayewa wani kuma yana mai addu'a Allah ka bamu mai rikewa ya hana haƙƙin Allah ka bashi halakar dukiya to da ka kaga kenan dukiya ba za ta sauta rabu ba daga sadaka saboda haka Allah Allah ya ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai kai riko da afwa kai umarni da kyakkyawa abin da yake al'urf shine al-ma'ruf abin da yake sananne ne kansa da zaman to ne abin da kake umarni da shi ka kai da kai daga masu bauta Abdullahi bin Mas'ud wajen tafsirin wannan aya yace mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaika Jibril ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye shi akan wannan aya sai malaika Jibril ya ba shi tafsiri yace inna allaha ya'muruka an ta'fuwa amman zalama Allah yana umartarka da kai afwa ga wanda ya cuce ka ga wanda ya cuce ka wa an tuqiya man mana'aka wanda ya hana ka kai ka bashi wa an tasila man qata'a wanda ya yanke zumunci da da alaka da kai ka samu da shi ce haka kawai ba muna aboki na ne muna tare kullum amma wani ce wai ya haka ya rufe ba zai yi magana ba in je ina yi masa magana na ji tsoro na a bani ruwan kuta zan ga ina wanda ya yanke maka shine zaka sa lokacin da kake misali zumunci sada zumunta ba shine in mutum ya sada zumunta kai ma ka sada zumuntarsa ba shine yayin da aka yanke ba a alaka da kai kai kuma ka je ka nema ka sadar da wannan zumunta shi sa wannan abu ne aziz mai tsanani sai an yi da gaske sai an yaki da zuci ake iya yi shi sa wata ran da amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab yana sarkin musulmi to sai wani daga cikin dan majalisarsa al bin Qais a dan uwansa ya zo daga ƙauye sai ce na da fuska a wajen amirul mu'minin da Allah ta yi izini ma in je wajen sa ba da da gaishe shi ga masa bukata ta sai ya kale shi mutumin yana shigowa sai ya ce in eh, amirul mu'minin ka hana mu irin kyautar da ya kamata a yi mana kuma hukunci ma ba kai adalci ba sai na idan ya fusata ka san shi babban fama ya tashi zai gama da shi sai ya hurru bin qais yace ya amirul mu'minin inna allaha yaqulu li nabiyyi khudh al-afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin sai karanta masa wannan aya yace Allah ya ce ma annabinsa ki riko da afwa kai umarni da kyakkyawa ta kai da ke daga masu jahilci wa inna hadha la min al-jahilin wanda yana daga cikin masu jahilai masu wauta sai sai na Umar ya tsaya kamar an zuwa masa ruwan sanyi ibn abbas da ya rawaito hadisi ce. wa kana umar wa qafan inda kitabillah umar ya kasance mai tsananin tsayuwa ne a wajen littafin Allah akwai wata kissa da al-qurtubi ya kawo shi yasa ma nayi tafsirin qurtubi ya dan karanta muku abin gargarin ban sha'awa isan ibn qab ibn al-mustali yace da haikin madina ta fara aikin hasan ibn ali alaihi assalam na shiga madina na je madina sai na ga hasan ibn ali wato lokacin kenan kaga sayyidina hasan lokacin da ya zo madina bayan ya bayar da yayi tanazuyi da muke ga muawiya ya bar kufa فأعجبني سمته فأعجبني سمته وحسن وحسن روائه sai wato nutsuwarsa da kyakkyawar ganinsa mangarinsa sai wato sai ƙayatar da ni ta fara min min hasada sai hasada sai ta tashi a cikin zuciyata ta yaya saboda ne saboda ne ma kana ma kana yujillu sadri li abihi min al-bukhl saboda kiyayya da nake da ita ga mahaifinsa don ɗan sham ne kusan ɗan sham sun yaƙi da sayyidina ali mabiya muawiya suna matukar kiyayya da sayyidina ali to ne kiyayya ta sayyidina ali sai ta kai zuwa ga hasan duk irin mutuwar da ya gani da kyau kama ka san sai ka hasan ba wanda ya kamata annabi sallallahu alaihi wasallam ina kasa wani mutum ya je wajen ibnu abbas ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wakarki ya ce su fanta mai shi sai ce kamar hasan ibn ali ce shi ka gani da ka san kuwa matukar kyau kenan to da ya ga wannan sai ya ce tana ya yi saboda ƙayyar da yake masayar na ali sai ta sai ta taɓa shi ma kansa hasan zan karanta mana fassara kawai saboda kudayen lokaci ba zan karanta nasin larabcin ba sai na ce masa kai ne dan abu ɗalib ya ce eh sai na isa matuƙa wajen zaginsa ina zaginsa ina zagin iyayensa sai ya kalle ni kallon mai jin tausayi mai jin kai yana tausayi na tun sai ثم قال سيجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين هل عنده فإذا هم مبصرون wa ikhwanuhum yamudunahum wato wani illa lazina taqaw idza massahu ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun ya tsaya zuwa wannan sannan sai ya ce mu sai ce dan saurara kaɗan Allah mu ya maka kai da da ka ka nemi taimakon mu sai mu taimaka maka da ka nemi mu sauke ka sai mu baka masauki da ka nemi mu shirye da kai mu sa ka a hanya sai mu sa ka a hanya sai ya ga alamar cewa na yi nadama in ji shi isa ya ce sai hasan ya ga alamar na yi nadama akan abin da ya samu akan abin da ne na rashin adalci sai ya ce la ta ba alaikum allahu yaghfirullahu lakum huwa arhamur rahim babu laifi a gare ku Allah zai gafarta muku a wannan raya ya kawo magana annabi Yunus annabi Yusuf da yan uwansa yace amin ahli shami an ta kai mutane kai dan mutanen sham ne ce eh sai na ce eh sai ce shi na tun shidatun a'rifuha min ahzayni ya ce wato tsohuwar tsayayya ce na riga na gane ta ya ce hayyaka Allah wa bayya sai ya gaishe shi da gaishe su ta laraba har yanzu yana daga cikin lahajar saudiya da suke wajen gaisuwa wannan kalmar hayyaka Allah wa hayyaka Allah wa bayya wa afaka wa abat ya ba shi ya masa addu'o'i da Allah ya masa ya ba shi lafiya da sauransu ya ce ka gaya min duk bukatunka da abin da ya zo maka za ka sami mu dole muka kuma matsayi wajen cika wajen cika wajen biya maka bukata fiye da yadda kake tsammani insha Allah sai Islam ya ce wato sai kasa ta takura a gare ni na ji kamar ma ina a ce kasa ta nutse wato ta dare da nutse a cikin ta saboda kunya sannan sai na silale na silale na barshi ba tare da yana izini ba a cikin ba a bayan kasa ba wanda nake so a bayan kasa ta sa kaga jaza'in aiki da wannan ayar ke aiki da alqur'ani kuma kaga irin tarbiyar annabi sallallahu alaihi wasallam mu ga mu duba mu gani yanda Allah ta'ala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya kawo ne yayin da yake gaya masa ga abin da zai fuskanci mushrikai da shi na wato bayyana fatan hanyar su to amma in sun ci gaba ba su wato ba su shirya ba to kai zin afwa kai musu afwa in jahilai ne wa amur bil imami da kyakkyawa wa arif anil mushrikin ka da kai daga masu wauta kada ka wauta tare da su kaga in jahiliya su ne suke cewa dangane da masu wauta sai ce la yajhalan ahadun alaina wa najhal fawqa ta'al jahilina kada ai mana wauta sai mu wauta ko ta wautar wawaye wato a shari'a ce sai mu shari'a da kafa to ba aka ake so ba shine maganin wauta ba al-i'rab shi kun ga bambanci tsakanin tsakanin jahiliya da musulunci jahiliya sai su ce idan ashar ce in ka yi ɗauri za ka maka da dubu to shi ne jahiliya ya kusa musan ta kai shiru domin in kana takama da wauta ne to mun fi ka wauta in kana takama da hauka ne mun fi hauka to wannan jahiliya ce to ba shi ne maganin wauta ba hauka ba maganin wauta da hauka wa a'ari ba anil jahili ka kau da kai daga jahili ka duba ta gani da inda aka zo ana zagin mutum sai ta shi ce gabu za ka yi sai shi kafin maimakon zaki shi gangama zai yi da za a ɗauki hotonsa a nuna masa ya za ka kasance ya za ka gaci zai kunya a ce an zo a ce haka nake a ce haka nake domin lokacin nan shaidan ne yake iza shi to Allah ta'ala ya ce in wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah idan waswasi ya same ka daga shaidan to ka nemi tsarin Allah innahu innahu sami'un alim Allah shine mai ji shine mai gani wato kenan annazar shi ne wato wato kamar yadda ake magabba da tsikari a tsikari mutum da haka shi yake gaban adam kamar yadda kana kan abun hawa za ka cike shi da kaimi doki ko jaki ka cike shi sai ya tafiya to shi dan haka yake gaban adam ta kasance yana kan yake to Allah ya shi ne kamanta wannan kamar yadda kake magabba na tafiya haka Sim. Vocês nunca wato ko isti'ada shi yasa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wadansu suna ta faɗa da junan su yace na san kalma da ba ɗaya daga cikin su zai faɗa abin da yake samu zai tafi masa shi ce ta ta ku kuma nan wajen sallallahu alaihi wasallam ya je ya masa a yace a ya ga masa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ce to kana tsammanin ni wawa ne wato ba zan yi aiki da abin da ya faɗa ba ya ce eh, shi ne cewa da zai ce a'udhu billahi minash shaitani rajim wani abin da ke tare da shi zai tafi masa to da shi sa ake cewa yadda da mutum ya fi shi ya ce a'udhu billahi minash shaitani rajim saboda abu ne wanda yake daga shaitan kuma yayin da shaitan yake iza ka da wasu safan Allah yi isti'aza kada ka ce za ka dogara da ƙarfinka ko da mujahadarka ko da basirarka fasta'id billah ka nemi tsarin Allah innahu sami'un alim shi ne mai ji ne mai gani shi yasa mai sani shi yasa kuma aka sunnata mana wajen yin isti'ada a ƙara da as-sami'ul alim kamar yadda yake hadisin ma'akil ibn yasar wanda yace a'udhu billahi min a'udhu billahi as-sami'ul alim min ash-shaytanir rajim shi yasa ai saboda alqur'ani ya nuna tawassuli da waɗannan sifofi na Allah wajen neman tsarin Allah daga waswasin shaytan innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun waɗanda suke ji tsoron Allah idan wato wasu wasu ya shafe su ya taɓa su daga shaidan ta dakkaru sai su faɗa ai sai su samu tabkiri sai su wa'astu su idza hum mubsirun sai da su sai da su suna masu basira da cewa wannan abin daga shaidan ne wato tadakkaru sai su tuna isti'ada su tuna Allah sai su ce na billahi minash shaitani wato wannan shine daidala shine al'adar masu takawa hatta a cikin wanda suka gabata daga cikin al'ummomi cewa yayin da shaitan wasu ya same su yayin da bayan Allah na gari ko wasu ya same su nan da sai su fatata sai su wato kamar wato sun farka ne daga bacci sai su yi isti'ada ba sun yi wannan kuma ta idahun ne su sai ga suna masu basira kuma ya yaye musu suna ganin cewa wannan wasu shaitan ne wannan daga shaitan yake saboda haka sun tsira domin yayin da suka gane suke nemi tsarin Allah shi ke su da dauke ni shaitan an kamanta waswasu shaitan da afa'i idan idan ja'ahum ta'if idan masahum ta'if afa'i shine wanda yake zuwa yana so ya shiga gida an hana shi ba a ba shi izini ba tukuna saboda sai ta kewayawa ya gani ta ina zai ji an amsa ya ta ina zai ji an ba shi izini ya shigo ta ina zai ji an yi an ce wane ne ta ina zai ji an yi ansa yana ta kewayawa to haka shaitan yake yi ya ta kewayawa da zuciya da ta ina zai shiga ta ina zai shiga har sai ya samu wajen shiga sai ya shiga ana ce mata waswa ana ce masa waswasa ana ce mata hamza ana ce mata nazba duk waɗannan ya zo a cikin alkur'ani wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la ya'sirun ɗan uwan shaytan kuwa ɗan uwan shaytan waɗanda suke wato sun ɗaura al'uwantaka da sun ƙullanta zumunci da shaytan yamuddunahum fil ghayyi shaytanu suna taimakonsa a cikin ƙasa suna tura su suna karfafa su taimakon su a cikin fata sun na layi su sannan ba sa tafiya daga taimakon su a cikin fata shi ne za ka ga wato wanda sun kulla abokan fata daga shoban kamar alal misali wanda suka ɗauki tafarkin bin sha'awa duk abin da suka so sai sun yi sai ka ga tun daga sha'awa mata waɗanda suke na banza ba nasu ba sai sun kai zuwa da kuma ba abin da suke so irin su nemi a cikin matan ma sai mai aure ba su nema da auren mara aure waɗansu suna nan masifar ta kai musu da masifa su ba sa sha'awar neman wata mace in ba aure ba ta ji wannan bala'i wani kuma sha'awar ta kai a cikin masu auren ba ba wanda ke so in ba matar sa ba to shaitan kenan sai ta tura sai ka ga ya kai ga cewa yau ya wayi gari ba wanda yake so in ba wanda ta kwakwalwarsa ta jini ba ko ƙasa ko uwarsa ko ciwon nan ko kuma shaitan kenan ƙarshe za ku kan cewar sun kai har lokacin da ba abin da suke so ma sai dai su je su lalata da dabba to domin shaidan bai san iyaka ba shaidan bai san iyaka ba wajen nuni wajen alfasha alfasha shine abin da rai baya ce duk abin da za ku ji yanzu ba shi ana faɗa ba ana ta girgiza kai saboda ne saboda abu ne wanda yake ɗabi'a ba ta san sabbin kishi ita ce ma'anar ba alfasha kenan ana faɗa maka to shekar dukkan yadda kake tsammanin abu nuna ne ya fi ka sanin muni ya fi ka sai ka sai ka ke zama wajen a cikin muni ba ka gani inda ake kawo masu bautar shekar irin yadda suke a kama idan mutum ya sa fuska launi launi irin goma sha ɗaya a fuskarsa saboda haka shi ne yake so ya shi mummuna haka shi ne yake so ya saboda shi mummuna ne shi yasa ma in kana so ka sifanta abu da muni sai a sifanta shi da shaitan kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta bishiyar ya sifanta bishiyar da jahannama kan uha ka annahu rusu shayatin raunin nan bishiya kamar kawo kai shaitanu ne wato abu saboda shaitan haka yake mummunan ka duba haji yan bori yanda shaitan yake musu bori idan shaitan ya hau kansa ya wato ya sallaka kansa a kan su shige ya jirkita musu gaba ku ga mu ya mu kamar shi ya mu tsinta musu gaba saboda asali shi dan haka yake shi ne yayin Allah yake gane wa ikhwanuhum yamdunahum fil ghayb thumma la yashurun sannan ba sa takaitawa wa idza ba'athum Thank you.

kul inna ma attabi'u ma yuha ilayya rabbi ce ni ni ba na bin komai face abinda ake wahayi sa zuwa gare ni daga ubangiji na hada basairu min rabbikum waɗannan ayoyi ne masu sanya basira daga ubangijinku wa hudan kuma shari'a wa rahmatun da ɗan mu'minin da kuma rahama ga mutane waɗanda suke yin imani wato mushrikai sai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo musu da aya su suke a zo musu da aya amma musu da dutsen safa ta zaman to zinari kowace aya suka ce ya kawo sai ya ce musu shi ne qur'ani shi ne ayar to me yasa ba zai kawo ya ce shi ayar da muke ibu irin wanda muke so ya zaɓe ta ya ce in dai shi annabin Allah ne Allah ya aiko masa wannan ayar ba ya abin da suka faɗa kenan wato me yasa ba zai zaɓi wannan ayar da suka zaɓa a cikin to aya ita ce wadda za ta sa imani ba ai ba yanda kuke so bane ka ce in atubu illa ma yuha ilayya rabbi ba abin da nake bi face abin da ake wahayi da gare shi bi daga ubangiji ba. sannan Allah ya sukanta wannan alqur'ani da wannan sifa Allah ya sukanta alqur'ani da sifofi guda uku a wannan aya basair alqur'ani basair ne jam'in basira wato abin da yake sanya ka ga komai a bisa hakikanin sa wato alqur'ani tabarau ne na ganin gaskiya tabarau ne na ganin gaskiya in ka sanya shi za ko komai a hakikanin sa shiriya ne kuma ta wato daga wajen Allah kuma yake kuma shiriya ne saboda haka duk ne ne shiriya nan zai zo kuma rahama ne sai wato nufin ihsani ne daga Allah amma ga mutane waɗanda suke masu imani wanda yake ba su da imani kuwa a shi wato zai a kullum da zina amanu hudan wa shifa wanda zai la yu'minuna fi adanihim wa qurun wa huwa alaihim ama na'am فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجاهلين لقوم الرجوع والآخرين ولا الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ومن Allah ya ce wa idan aka karanta al-Qur'ani to ku ga karatun wa an situ kawai da Allah kun turhamun domin ku samu rahamar Allah wato yayin da kafirai suke cewa la tasma'u li hadha al wal kada ku saurari wannan alqur'ani kuma ku rinka zargi yayin da ake karatu ana karatun alqur'ani sai ga wani ya ya sun waka ana karatun alqur'ani sai ga wani ya kawo ya ce gata ya kawo tatsuniya haka kafirai suke cewa to sai Allah ya ce mu'minai idan aka karanta alqur'ani ku saurara kun saurara ɗin kuma ku yi kawai ku nutsu yayin da suke cewa kada ku saurara kuma ku yi kada ku ku rinka yi wasanni ana fatan alƙur'ani kuna wasa ku ɗauke shi ba abin sauraro ba aka san abin da mushrikai suke cewa ku ku tsare su da ƙasar su ku ku zo ku yi wannan umarni na Allah la'allakum turhamun don ku samu rahamar Allah saboda sauraron karatun alƙur'ani akwai rahama a cikinsa domin yana ƙara imani nan mu ne in aka karanta wa mutum ayoyin alkur'ani yana ƙara masa imani yau ga tu yat alaihim ayatu zadatuhum imana shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma abdullahi ibn mas'ud ya karanta masa alkur'ani yace a aqra alayka wa alayka uzr in karanta maka ya rasulullah bayan kai aka so kuma alkur'ani yace inni uridu an asma'ahu min ghayri ina so in ji shi daga wajen wani sannan ya karanta masa wanda ya nuna kan cewa shi kansa salawatullahi wa salamu alaihi yana so shi ma ya rubuta da wannan ibada ta sauraron karatun alkur'ani wannan ayar ta sauko ne umarni da wato mutum ya saurari karatun alkur'ani ba wai yana nufin kan cewa ko shi ka ji alkur'ani sai ka bar duk abin da kake ka saurare shi ba kamar yadda malamai waɗansu malamai suka nuna amma wannan shine wato alkur'ani haƙƙinsa ka mai da kunnen ka ka kasa kunnanka ka ka saurare shi amma yayin da ya zama kan cewa kamar alal misali kana aiki a waje wanda ake karatun alkur'ani ba an ce sai ka bar aikin ka ba tun da an masa karatun alkur'ani musamman in ba ka da ikon ka ce a'a yanzu ba lokaci da za a tsaya a wannan ibada ba ne sai a ce kuma ba za ka aikin ka ba a ka tsaya tun da gashi aya ta ce wa idan quriya alkur'ani fastami'u lahu ba rabbi ne gamshe kai waɗansu kuma sun ce a'a wannan umarni ne na sauraron alkur'ani a cikin sallah don haka yadda ne yake karatu mutum zai saurari karatun sa ne an yi wannan daga ayi da wadansu daga cikin sahabbai kamar Abu Huraira saboda haka yanda mutum liman yake karatu in kana jin karatun alkur'ani ba za ka yi magana ba ba za ka naka karatun ba sai dai ka saurare shi wannan shi ne mazhabar Malik rahmatullahi alaihi cewa yayin da mutum yake jin karatun alqur'ani nan liman to sai ya saurara fa qira'atul imami lahu qira'a qira'an shi shine qira'a a gare shi da baki ɗaya har da fatiha ma ba zai yi ba wannan a bisa sabani sabani yana da fi kwarai da gaske shafi'i ya ce dole sai ya karanta fatiha amma sauran eh, haka riwaya a masabar ahmad malik ya ce a'a ba su ya kan fatiha ba karatun liman ya ɗauke masa karatun fatiha saɓani yana da karfi ƙwarai da yasin saboda hadisai da suka nuna kan cewa za a saurara amma ban da fatiha ita sai an karanta ta sannan Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wa dhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa ka tuna ubangijinka a cikin ranka wato ma'ana kana kai kai kadai ka tuna ubangijinka tabarru'an tana mai ɗanɗan da kai a gare shi wa khifatan kuma kana mai tsoro wa dunal jahri min kuma kuma bayan bayyanawar magana kada ka kada ka yi kwarmato ka ɗauki kamriya wajen ambaton ubangijinka bil gudumi wal asal da jijjifi shi da safiya wal da kuma yammaci shine a farkon rana ka ambaci Allah a karshen rana ma ka ambaci Allah wala takun min al-ghafili kar ka zama to cikin gafalallu wanda ba ruwan su ambatar Allah wanda ya ambaci Allah da safe wato wanda ya kiyaye salloli guda biyar ya ambaci Allah da safe na safe ya ambaci Allah da kuma ya ambaci Allah daidai gwargwado a cikin wani juz'i na dare za a sa shi a cikin masu ambatan Allah baya cikin gafalallu a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qala bi ashri ayatin kutub lam yuktab min al wanda ya sallah da daddare ya karanta aya goma kacal a cikin sallar dare ta nafila to ba za a sashi a cikin gafalin al ba wanda ya tsaya da aya ɗari kutu da min al-qanitin za a rubuta shi a cikin al-qanitin wato masu masu a cikin a'ar Allah wanda ya karatu sallar dare da aya dubu wato wato shibishin alqur'ani kenan ko wanda ya da aya dubu kutuba min al-muqantirin za a rubuta shi min al-muqantirin waɗanda ake ba su al-qintar min al-ajr wato yanki babban lada wanda ya fi karfin iya kanta an ce misalin mafi karancin sa shine dusar ubu girman ladan da Allah ya ɗaukakin sarki zai shi wannan hadisi ne sahihi ana an yi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tuna Allah tsakaninsa da shi shi shi kawai wato mutum ka samu sirri tsakaninka da Allah fi nafsi ka kenan man da fara ni fi nafsi ne da kanku fi nafsi wanda ya ambace ni tsakaninsa da kansa shi shi kawai Allah ya ni na zan ambace shi tsakanina da kai wa man da fara ni fi mala'in da kanku fi mala'in khairin min wanda ya ambace ni a cikin taro zan ambace shi a cikin taron da ya fice shi shi ne sai Allah ya ambaci bawa a cikin taron mala'iku da annabawa sai haka ka ga mutum yayin da ya mutu yayin da ya mutu ransa zai ga sa da annaba a ce wannan shine wani ai wannan shi ina kuka sani ah, Allah ne ba mu labarin ka saboda mu sani da an ambaci Allah a cikin taro ya ambaci Allah a cikin taro ana wa ma'ana ambacin Allah a cikin taro yana daga cikin ambacin Allah a cikin taro koyarwa a majalisul dhikr wanda za ka faɗa Allah a cikin taron mutane wa'azi yana daga ciki sannan kuma yana daga ciki kai karatun alkur'ani a cikin taro kamar an misali mutane wanda za su taru suna karatun alkur'ani na darasin tsakanin su wannan ya karanta wannan ya karanta dina daga cikin zikrullah fi fi malal kuma zikiri ana so a yi shi da wannan hai'a nan a can an ce tadarru'an wa khufiya a cikin farkon sura inda muka karanta ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiya roƙi Allah kuna masu kaskantar da kai kuma a ɗore nan kuma aka ce tabarru'an wa khifa kuna masu kaskantar da kai kuna masu jin tsoro alkhifa masdari ne na khafa ya khafu khifatan wa khawfan wato yana ji a cikin tsoro wato kuna zuciyar ku tana rawa wato ambatar ya shiga zuci ba kawai a harshe ba duk da yake idan kai ambato da harshe kawai ko da zuciyar ba ta nan ki ci gaba da ambatan dan wani lokaci shekan yana zuwa an ci a an ce ai ambato yayin da ake ambaton Allah ka zama ko da zuciyar ta tana kuro ba shi ko zuciya ta ba haka take ba sai shekan ya sa ka bari ta da harshen ma kada ka yi kai da shekan ne ko da zuciyar taka ba ta mutuwa da ambaton Allah ka ci gaba da yi da harshen domin akwai alkhairi a nan domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada harshen ka ya bushe ba ce yana ɗanye daga ambaton Allah da haka an ambaton Allah da yake kan harshen ka zai shiga zuciyar ce ta zama tana tsoron Allah ita ba kuma aka ce ka yi shi dunar jihar min alqaul ba da bayyanawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji mutane suna ta ɗaukaka murya da ambaton Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ardu ala anfusikum ku saurara ma kanku innakum lam innakum la tad'una asamma wala ghaiba wanda kuke kira ba kuma bane ba kuma wanda yake baya nan ne kuna kiran wanda yake makusanci ya fi kusanci ɗaya daga cikin ku da wato sirrin taguwarsa saboda haka ya ya kwaɗaitar da mutum ya rinka ambacin Allah a asirce tsakaninsa da da Allah jalla wa ala kana Allah ce innal ladina inda rabbika haqiqa waɗannan waɗanda suke a wajen ubangijinka la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai ga barin bautar ubangijinsu wani sabbihu lahu suna yin tasbihi suna tsarkake shi wala hum yasjudun kuma gare shi kadai suke yin sujada ba ga wani ba su ayyukan da suke a wajen ubangijinka mala'iku kenan wato idan ku kuna cewa kada ku saurari karatun alkur'ani kuma ana karatun alkur'ani ku rinka lagu ku rinka wasan banza a wajen ku rinka fa'a sai Allah ya ce to waɗanda suke a wajen Allah su ne mala'iku wanda yake sun fi ku sun fi gumakan su ba sa girman kai wajen dokar ubangijinsu suna tasbihi a gare shi kuma gare shi suke yi sujada ba ga wani ba saboda haka wannan shine farkon wuri da ake yin sujada a talawa alkur'ani kuma malamai sun yi ijimai akan wannan sujada duk inda kaji an ce a yi sujada in ma akwai wato buɗe kushin mushrikai wa in ma akwai koyi da annabawa wannan ayar ta ta buɗe mushrikai ne saboda suna ta inkari ga musulmi suna cewa in ana karatun alkur'ani ku rinka hayaniya kada ku saurara ko kuma ku ci gaba in ku yi karatun alkur'ani ku wa kuna masu sujada saboda haka aka sai aka sa a yi su daga a nan wajen domin ba abin da yake musu ciwo cewa wato duk da abin da muke faɗa haka kuma suke ci gaba da karatu da sauraron karatu har ma ba ma kawai suna sauraron karatu ba har ma sauraron suna masu sujada wato duk hayaniyar da muke yi duk abin da muke yi duk ya tashi abin za kenan to haka ake so ku jefa wato ku ce ku mutu da hausa shi ne hikimar yin sujada a nan wajen in ka bibi ayoyin malamai sun yi da sun yi istifrai a kan wajen wa'annan ba a wajen wa'annan ayoyi suka fitar da wannan hikima babba wanda yake wannan da shi ne aka rike wannan aya wato da girmama aka rike wannan sura da girmama Allah jalla wa'ala da nuna yadda mala'iku suke girmama Allah don haka idan har mala'iku haka suke kai ba ka so ka zama tutar kansu ba ka zama to kai ma ka girman kai ga ibadar Allah ka rayu masa tasbihi kuma kana yi masa sujada dukkan wanda yake mai gurgurdun alheri a cikinsa zai so ya koyi da mara. wannan ba yana nufin kan cewa mala'iku sun fi annabawa ba dan an ce ka zamanto an tunatar da su da abinda mala'iku suke a kai a'a an nuna kan cewar su ku da aka ba ku suka ba ta mala'iku ba to ku zamanto kun yi yaki da zuciyar ku ku tamkar su wanda ku yi yaki har zai samu matsayi na wanda Allah ne kawai ba shi wannan matsayi ai wannan shi ne yafi bisa wanda yake shi dole shi ake kyau a kanta saboda haka wannan yana nuna girman matsayin malaiku hakikatan ko shakka babu amma yana nuna kan cewa mutane za su suna da iko da su suna da iko suna da wato Allah ya ba su shirin da za su kaiwa ya zuwa ga wannan matsayi wanda yake matsayi ne wanda yake annabawa sun ta kasha su wuce shi domin annabawa sun Allah jalla wa ala haka kuma muminai su ma an shirya su da irin a abinda na baye-baye na Allah wanda yake za su kai ya zuwa ga irin wannan matsayin na rashin girman kai ga ibadar Allah da yin tasbihi a gare shi dare da rana ba tare da ƙosawa ba da kuma ga yin sujada a gare shi shi shi kaɗai a cikin tauhidi هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ابدا متفقانا ديدي الله بان لا تنسى ابدا متفقانا كشكري الله يأتي منا الله يمنا منا جسكيا جسكيا بان يكون بنتا الله يمنا منا قريا قريا بان يكون مسنتتا الله يسمى ومزمن تجابورا بما سورة الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك